A wannan kwaran duka abin da muke da kama tun daga albarkatun halittu ruwa da tsirai Allah kaɗai ne ya san albarkatun da wannan kwaran ya kumsa. A namu ɓangare abubuwan da muke bukata shine a yi nazari akan wannan kwaran wanda zai sa a san menene wannan kwaran ya kumsa bayan ruwa da ma'adinai da halittu da abin da ke ciki da ya kumshi albarkatun noma. Muna nan da nazariya ya za mu kare da kula da wannan kwaran. da yanayi da kuma kuma yaya wannan kwarin zai ci gaba da amfana al'ummar da ke rayuwa a wajensa va continuer donc à nourrir uh, les populations qui y vivent. Wani unhwani ne al'umma ke samu cikin wannan kwarin? set vallée est une réserve stratégique. Wannan kwarin keɓaɓɓen waje yana da matuƙa mahimmanci ga jihar Maraɗi. Duka abin da muke da da ya shafi dabbobi na yankin Tetsawa, Mayahi, Gidan Rumji, ma da Rumfa suna haɗuwa a wannan kwarin. Sannan kuma a ɗaya ɓangare duka abin da ya shafi garuruwan da ke zagaye da wannan kwarin muna iya cewa jama'a suna amfana da shi. Noman da ake yi a ciki ba iya danganta shi da wanda ake yi a shimfidar tudu. Don haka muna ta kokari ta yadda za mu haɗa ayyukan biyu, a yi noma da kiwo da kuma kula da kariyar muhalli a wannan kwarar. Euh, Wani irin matsaloli ne ke cin karo da su? Matsalar da wannan kwaran yake fama da shi matsaloli ne na naci al'umma da suke mamaya da kashe itatuwa da kai hari albarkatun da ya kumsa tare da matakin dafawa da sabuwar fasaha da gangamin waye da kai da matakin kula da canjin yanayi ana iyawa ga baki ɗaya kare wannan kwaran kenan tattaunawa da magajin gari ne yake iya hada matakan kariya a saka kowa a cikin sasantawa siyasa ake iya kare wannan kwaran